We have nearly 50,000 Indians who live in Nigeria uh, and probably a Jakadan India Nigeria Mr. Abir Takur ya ce akwai kimanin India dubu hamsin a Nigeria. Hakan akwai dubban 'yan Nigeria India da ke gudanar da lamuran aiki, kasuwanci da sauran al'amuran raya al'adu da tattalin arziki. Mr. Takur na magana ne a lokacin da nake zantawa da shi a wajen taron baji kolin kayan saka zayyana da suturar matan India wato sari da kungiyar matan India mazauna Abuja ta shirya. We have uh, probably a unique privilege where three presidents of Nigeria have uh, studied or Muna alfahari da cewa kalla shugabannin Najeriya uku sun samu gwanancewar aiki a cibiyoyin soja na 'yan gata a India, in ji jakadan da ke yaba wa Najeriya cewa ita ce mafi girmar abokiyar hulɗar kasuwancin India a Afirka. Takur ya ce akwai shirin kulla dangantakar fina-finan India Bollywood da na Najeriya Nollywood. Lady Aisha Zakari Yasmin na daga 'yan kungiyar ta matan India a Najeriya duk da mahaifinta na da dangantaka da Najeriya. Tana mai cewa suturar sari na nuna mutunci ne da al'adu na musamman matan aure a India. Kamar a ce wanda zaka ga Najeriya ake cewa Pakistan doguwar riga da wando. Yawanci a India wanda suka ba su da aure da kuma matan musulmi su suka fi sawa. To amma yawanci su matan India wanda suke masu addinin Hindu yawanci inda sun yi aure sun fi sa sari so ko da a ce ba su sa shi kullum sun zauna a gida ba to in za a yi wani ko wani biki ko wani taro su su suke sa kamar shine formal waya din su kamar yadda matan musulmi zaka ga za su za su sa hijabi ko su rufe kansu shi ko Mubarak Khan dan Najeriya ne da ke jin harshen Indiyanci da bai amince da caccakar Indiyawa da ake ganin sun zubar da al'adunsu sun dauna yammacin duniya ko na Turawa dan mutum daya ko mutum biyu ko mutum sun yi wani abu da ba daidai ba zai shafi dukkan mutane ba inda da take da adadin mutane akalla kusan mutum biliyan ɗaya da ɗari biyu ba na jin don wasu tsararu da basu su su mutum miliyan hamsin ba da ake gani a fina-finai suna abubuwa da za su zamana mutane sun yanke wa daukacin indiya hukunci cewa dukkan sun karbi tsarin turawa hakika wannan ba gaskiya ba ne yanayin rubutunmu da harshenmu da abincinmu da zamantakewa mu a cikin al'umma da iyali da yanayin kasuwancinmu da yanayin suturin da muke sawa kusan za na bahaushe da na indiya suna yin kamanceceniya da juna saboda sun samo asali na waɗannan al'adun yawanci daga larabawa gaida 'yan najeriya da kuma sauraron hausa da harshen indiyanci to sabkowa da jise han ne yake हम manoran jan के लिए इंडियन हाई कमिश्नर na ce और mai आपको salam karna. mun gode kwarai taron ya samu halartar masu sana'o'in basira masu ɗaukar hoto da likitocin indiya a najeriya ciki da mr sanjay k Opadayaya na asusun tulsi charai da ke ba da tallafin magani kyauta nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya